daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Za kuma ya kama mu a tashar biyu Afirka akan mita 102.5 da ke yamai. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu sauraron magana za su iya samun mu a tashar fm ta alfa radio da ke kuma si baya ga haka ko da yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu saurare mahmud lalo ne tare da ladan ibrahim a yawa muka sake dawowa a cikin shirin mu na karfe 9 da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato karfe 3 da rabi kenan a nan washington a cikin shirin namu na yanzu muna tafa da shirin tsintsiya maɗaurin kiɗaya wanda jimma ali za ta gabatar inda za ku ji ci gaban hira kan wani taron zaman lafiya da aka shirya a kwanakin baya a yankin gembu da ya yi fama da rikicin manoma da makiyaya a jihar taraba sannan ibrahim kalmasi garba zai shigo da shirinsa na jawabai daga dattawa inda wannan karan shirin ya samu bakuncin sheikh ishaq yunus da kuma rabin rabo na kanti baya ga haka muna tafi da labaran wasanni amma fa duka sai kun sha labaran duniya. Masu are assalamu alaikum. Yanzu haka dai shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron na jamhuriyar Nijar domin ya gana da sojojin kasar da ke yaƙi da 'yan ta'adda a ƙasar. Takwaran aikin nasa na jamhuriyar Nijar ne Muhammadu Isu ya masa maraba da zuwa a babban birnin ƙasar wato Niamey. Yau ne dai shugabannin biyu za su gana domin tattaunawa a kan sojojin Afirka da ke taka muhimmiyar rawa a yaƙi da 'yan ta'adda. Macron ya ce ba za su bar 'yan ta'adda a yankin kasashen yankin Sahel da na Sahara su ci gaba da tasiri ba. Ƙasar Faransa wadda ta yi wa jamhuriyar Nijar mulkin mallaka yanzu haka tana dubban tsoffin sojoji da ke kasar ta Nijar. Haka kuma Nijar ɗin ce tafi kowace ƙasa yawan sojojin Faransa masu aikin samar da zaman lafiya. Faransa na da dubban sojoji a wani babban sansanonin sojoji na wurin da shugaba Macron ya halarci ziyarar cin abinci sai dai ba sojojin Nijar kaɗai ba suka halarci wannan ziyarar liyafar cin abinci ba a hamma da sojojin Amurka, Kanada da Jamus. Sojojin da ke da ke ɗauke da makamai na ƙasar Sudan ta kudu da ma waɗanda ba su ɗauke da shi sun sa hannu a wata yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a ranar Alhamis ɗin da ta gabata. Bangarorin biyu suka ce sun yi imanin cewa wannan karan suna da yaƙinin zaman lafiya zai dawo cikin ƙasarsu ko duk da kin gwamnati da ta yi na sake zama a sulhu da ta bayan rajejeniyar watan agustan shekarar 2015 da bai nasara ba martin elia lamuro wanda shine shugaban tawagar gwamnatin sudan ta kudu a wannan tattaunawar da kammala a addis ababa ya ce duk da yake an samu muhawara mai zafin gaske lokacin wannan tattaunawar tsakanin masu ruwa da tsaki a harkokin wanzar da zaman lafiya a ƙasar duk da haka an dumfari hanyar sulhu ya ce salin da aka fara wannan batu an fara shi ne cikin mawuyacin yanayi a majalisar ministoci amma aka yi nasarar tsallake wannan yanayin hawa kuma aka gaza samun matsaya akan batun sayan makamai amma daga bisani aka cimma matsaya don haka yana ganin an dumfari hanyar cimma nasara ministan harkokin wajen sudan ta kudu deng alo shine ya sa hannu a madadin hursunonin kungiyar splm da ke tsare a matsayin hursunonin siyasa ya ce yarjejeniyar wani mataki ne na kaiwa ga nasara ministan ya ce abin da ke yi wa murna shine babban abu a kundin da aka sawa hannu a yarjejeniyar shine dakatar da kai wa juna hari lokacin da ake wannan tattaunawar domin wannan ya kara wa mutanen kasar ta sudan ta kudu kwarin gwiwa ya ce babban abin farin cikin har ila yau shine yadda tsoffin waɗanda aka tsare sun sa hannu a wannan yarjejeniyar na watan agustan shekarar 2015 aka ba su mukamin minista da kujeru a cikin majalisar dokokin kasar a gwamnatin haɗin kan ƙasa wadda ki ke shugabanta sai dai mai magana da yawon national salvation front yan matthew ya ce shi kan baya da ƙwarin gwiwa a wannan yarjejeniya domin a rubuce yana da kyau kwarai da gaske amma aiwatar da shi kila yana iya zamewa babban matsala labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc shugaban ƙasar ukraine ya yi wa amurka godiya na taimakon da ta yi mata da ƙarin makamai abinda jami'an diplomasiyyar ƙasar ta rasha suka ce wannan ba abinda zai kawo sai ƙarin kashe-kashe a cikin hushi da rasha ta mayar da martani kwana ɗaya bayan da amurka ta bayyana cewa za ta baiwa ƙasar ukraine taimakon makamai domin ganin ta taimaka wa ƙasar ta ukraine ta yaƙiyan awarin da ke da goyon bayan rasha da ke gabashin ƙasar makaddashin ministan harkokin wajen ƙasar ta rasha sage rockvok ya ce ba shakka ya fito a fili cewa amurka ce ke ƙara tura ƙasar ukraine cikin wani sabon tashin hankali ita ko ƙasar ta ukraine ta ce ta yi wa shugaba trump godiya ne na ci gaba da nuna cewa shi shugaba ne na kwarai tana cewa ai makaman ba na tsohon tsokanan faɗa ba ne shugaba petro poroshenko a cikin shafinsa na facebook ya ce makaman amurka a hannun sojojin ƙasar ukraine ba na neman magana ba ne illa kare kai da barazanar abokan gaba tare da kare sojojin ƙasar da har ma da fararen hula haka kuma wannan wata rigakafi ce ga kwaya cutar barazana ga ƙasar ma'aikatan harkokin wajen amurka ta faɗa jiya juma'a cikin wata sanarwa cewa baiwa ukraine taimakon makami zai taimaki kasar kwarai da gaske ga bunƙasa tsaronta musamman ma na ganin kasar ta samar da tsaro mai karfin gaske da zai sa ta kare kanta da kuma ɗiyaucinta ta ce wannan taimakon gaba ɗayansa na kariya ce ladan ibrahim a yawa ke ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc to yanzu ba tare da ɓata lokaci ba ga Jummai Ali da shirin tsintsiya. tsintsiya maɗaurinki ɗaya. Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Za mu ci gaba da gabatar muku da zantawa da wakilin sashen Hausa Nasiru Alhikaya yi da shugabannin al'umma wajen taron da wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira Peace and Corrupt Free Society ta shirya da zumar ganin an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali mai ɗorewa tsakanin al'umma. Ƙungiyar ta shirya wannan taron ne biyo bayan hargitsin da aka samu tsakanin manoma da makiyaya a ƙaramin hukumar Sardauna Arewa maso gabashin Najeriya. To san barka an samu zaman lafiya. Wakilin sashen Hausa Nasiru El Hikaya ya ci gaba da zantawa da. Marafa Bashir Abba, wazirin Mambila. ni dan guroje ne daga Sardana Local Government a Mambila Plateau. waziri za a ga cewa an dai samu zaman lafiya amma wato wani abu da yake faruwa akwai korafi da mutane suka kawo cewa waɗanda suka yi laifi kusan ba a hukunta su ba ko kuma ba ga an kama kowa ba ah, shin me za ka ce kan wannan a manta da maganganun ne a ci gaba da gaya mutane su yafe ne gaba ɗaya ko lalle hanyar magance wannan abun shine a kama waɗanda suka aikata laifi idan mutum ya yi laifi kuma aka bar shi ya tafi haka ai dole wani ma zai yi gobe amma idan mutum ya yi laifi ya san cewa akwai gwamnati kuma akwai hukunci za a mishi ai ba zai yi ba kuma an hukuncin nan wani ma ba zai sake yi ba to dole ne hukunci dole a yi shi kuma ya kamata a yi shi idan aka yi shi kuma za a fi samun zaman lafiya waziri watakila wannan kai kanka za ka na mamakin yadda wannan abu ke faruwa don ah, abinda na ji kamar ɗazu kana cewa ba wai fada ake tsakanin wasu mutane da wasu mutane ba na samun kawai wasu jama'a ne kawai su je su kai hari haka kawai ba hawa ba a san hawa ba a san sauka ba to haka aka yi kaman aka wayi gari haka sai ka ga fada ya fita ba ka san ma ta ina ne aka fara shi ba ba ka bata da mutum ba ba abin da haɗa ku sai ka ji kawai an an fara fada to dole gwamnati ta yi bincike sosai ta tabbatar menene yake kawo wannan rashin jituwa kuma ya maganinsa shi ne kawai zai sa mutane su zanna lafiya maganin abun nan dole ne a hukunta wayanda suka yi laifi duk wanda ya laifi a hukunta shi yan haka dole za a samu zaman lafiya a ƙarshe wannan bangare na hiran nan banda asarar rayuka da aka yi an yi asarar shanu masu yawa akwai wani bafulatani a nan gimbu da ya ce min an ma kashe shanunsa guda ah, guda 250 watakila akwai labarun irin waɗannan da yawa ah, su ma mutane sun ce lalle sai in ba an ba da diyar waɗannan shanun ba ba za a samu zaman lafiya mai wanzuwa ba mm, to dama idan aka rasa in an rasa rai kam sai a yi a haƙuri haka allah ya kawo shi amma idan akwai rasa dukiya gwamnati ya kamata ta yi wani abokai ya kamata a biya akwai wanda suka yi suka yi asarar gidajensu akwai wanda suka yi asarar dabbobi da wayansu sauran kayayyaki ya kamata gwamnati ta biya jiya wannan zai kyau yin haka marafa bashir abba kenan to haka kuma nasiru alhikaya ya ci gaba da tattaunawa da injiniya zakari ahmad project yau da wannan kungiyar taka mai muhimmanci a najeriya ta iso har garinka na haihuwa wato nan karamar hukumar sardauna inda ake taro na musamman ka yi jawabi kuma cikin jawabinka ka nuna muhimmancin mutunta sarakuna wani karin haske za ka yi a takaice eh to karin hasken da zan yi ka san wato duk abin da zai ta da hankali har a rasa rayuka a wuri kuma inda ake da shugabanci a wuri inda ake da shugabanci shugabanci kuma irin na sarakuna wanda yake inda kama a ce sarakunan nan suna nan kamar yadda suke da mu mun tashi muna yara idan ka ga dogari ya gita kofar gidan kuma hankalinka tashi zai yi saboda ka san cewa hukuma ce sarki ne to amma sai gashi mun zo mun samu kanmu cikin wani irin siyasa inda 'yan siyasa suka mai da sarakuna suka zama abin tausayi sarki ya zama basarake ba zai iya cewa a bari a bari ba ko a yi a yi ba basarake ya zama abin tausayi a najeriya sannan kuma gwamnati ba ta da wata hanya da za ta iya sadarwa tsakaninta da talaka kamar sarakuna sarakuna su ne idan gwamnati ta ce ga abin da take bukata sarakuna su ne za su sa talakawa su karbi wannan abin idan abin amfani ne a gare su kuma su aiwatar da shi gwamnati za ta samu sauki wajen samun yadda abubuwar duk wani abin da ya shafi tsari na gwamnati zai samu tafiya ba tare da wani matsala ba saboda idan abin da yake da amfanu ga jama'a ne sarakunan nan su suke tara jama'a su tara masu unguwanni su tara su hakimai hakimai da su ardo ardo da su sauransu su ce musu to ga abin da fa gwamnati take son ta yi don haka muna so ku yada ya shiga jama'an musu san cewa ga abin da gwamnati ke son ta yi kuma kowa ya ba da haɗin kai to amma yau an rasa wannan mutane suna zaune kara zube idan wani fitina ya tashi a wuri ko da sarki ya aika ya ce a bari ba wanda zai saurara saboda 'yan siyasa sun mai da sarakuna sun zama abin banza ba su da ma wani mutunci a idon eh, talakawa wannan ba daidai ba ne wannan shine ɗaya daga cikin abin da ya sa wannan tashin tashinan da ake fama da shi a kasar nan ta take yaduwa a kullum kamar wani annoba domin babu wani wanda zai iya kawo mutane yanzu misali muna nan muka ga wani ɗan iska da ake ce kanu ya fito a yankin inyamiran nan ya kusa haddasa yaƙi a kasan nan mutane suna zaune babu wani mutumin da zai tashi ya ce mishi kai wannan wani irin lamari ne haka ba wani wanda zai ce mishi ka bar wannan abin da kake yi saboda darajan sarakuna ya riga ya zube amma inda da ne wannan kanun ya isa ya yi abin da ya yi ba don allah ya kiyaye ba yaron nan da ya haddasa yaƙi a kasan nan saboda haka ina kira gwamnati ta sani akan cewa 'yan siyasa 'yan siyasa sun dawo sun zo mana da matsala a kasan nan idan har gwamnati tana so ta samu sukuni yadda za ta tafiyar da mulki cikin kwanciyar hankali dole sai an dawo da darajar sarakuna dole sarakunan nan su zama suna faɗi a ji dole shugaban kasa ya ɗauki mataki yadda za a dawo da martaban shugabancin sarakuna a najeriya idan ba an yi wannan ba wannan tashin tashinan da muke gani wallahi abin da ya faru a nan sardauna local government nan mambila plateau kasa ta ce inda, inda allah ya yi ni kenan ba wani abu ya kawo wannan ba sai rashin shugabanci saboda sarakunan nan yanzu kaga wannan taron da muka yi banda sarakuna guda biyu da lamidon adamawa ya tura daga jihar adamawa suka zo suka yi wakilce shi a nan dukkan sarakunan taraba gaba ɗaya babu wanda ba mu ba shi takardar gayyata ba ina suke a nan kaga dai da talakawan nasu muke yi kaga ba wanda ya zo ban sani ba amma baya rasa masaba da cewa kila ko gwamnati ce ta hana su zuwa domin babu yadda za a yi a taro irin wannan a ce sarakuna fiye da goma sha biyar da muka gayyata babu ko ɗaya a cikinsu da ya zo kaga kenan gwamna da zai ci zaɓe ya yi shekara hudu yana mulki da basarake da zai zauna kan mulkinsa na shekara talatin arba'in hamsin sittin yana mulki wannan gwamnan ya gama ya tafi wani ya zo ya gama ya tafi sai ya zamana shi wannan da zai zo ya yi shekara hudu ya fi shi basarake da yake a kan mulkin sarauta da ya gada daraja har ya kai ga in ma zai fita daga gidansa ya je makwabta sai ya nemi izini a wajen gwamna ina ganin wannan irin tarbiyyar gaskiya mun riga mun zubar da irin al'adanmu wannan ba al'adan arewa ba ba al'adan najeriya ba an ɗauko wani abin da zai zo ya haddasa fitina kuma muna ganin fitina saboda haka ana kira da gwamnati lalle ya kamata gwamnati ta dawo da martaban sarakuna abin da ya sauwaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu a tuna fa sai da fahimtar juna da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba to madalla yanzu agogo anan na cewa karfe hudu na yamma ne saura minti kusan sha uku yanzu kuma ga ibrahim kalmasi garba da jawabai daga dattawa assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa kamar yadda aka saba shaharar fagen ga gogan naku 'yan hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a najeriya a mako mai shudewa gwamnatin Najeriya na ci gaba da bada tabbacin dogayen layukan fetur za su bace don tura tankunan mai gabanin bikin Kirsimeti. Ƙungiyar 'yan shiya ta Ibrahim Elzazzaki ta ce sojoji sun yi awon gaba da membobin ta biyu a Gwaram da zargin suna tara makamai don rama aron gama da sojojin a 2015. Hukuma kakila na ɗin duroɓe remoɓe kanjum wadda ta gare fitina. Ƙungiyar Fulani makiyaya karkashin Usman Usman ke zanga-zangar lumana don neman kawo ma'aikatar kula da kiwo. Shugaban kwamitin amintattun PDP Walid Jibrin ya yi watsi da waɗanda suka kafa ɓangaren jam'iyyar da sunan Fresh PDP da rashin amincewa da zabar Uche Secondus. Ba su iya sa a soke wannan zaɓe wanda aka yi. Alhaji Umar Mutallab ya ce Najeriya ka iya rayuwa ko ba dogaro da fetur in an inganta tashoshin teku na tudu. Maimakon a amfani da wata tasha kamar daga ƙasar Togo, Benin ko wata ƙasa saboda lakin kan hanya da sauransu. Ana ta yi ban rayuwar marigayi tsohon sakataren gwamnatin Najeriya Gidado Idris wanda ya rasu makon jiya a shekaru 82. Nasura da Mailika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka, yanzu kan bari mu shiga mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Sheikh Ishaq Yunus Almadani daga Kaduna da rabaran rabo na kanti daga Kano. Ga Sheikh Almadani. To, bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. sunana Isaac Yunus Muhammad daga nan Kaduna abinda nake so in faɗa dangane da 'yan uwana mazauna arewacin Najeriya musulmi da Kirista baki ɗaya. Watan abin da ya kamata mu gane shine babu mutumin da ke zaune face yana buƙatar cin nasara. Babu ba mutumin da ke neman cin nasara face ci gaba daga inda yake zuwa wani zuwa wani bagire wanda ya wuce nashin. Sannan bayan haka wannan baya samuwa a lokaci guda. ɗabi'a ta duniya da kuma sunna ta Allah a bayan ƙasa komai a hankali a hankali yake zuwa saboda haka yunkuri a lokaci guda ka ce kana buƙatar sai kaza ya faru ba a taɓa samun wannan ba a duniya balantana a samu a yanzu Allahumma sai ta hanyar annabawa ita ko sai idan mu'jiza ce amma ɗabi'a ta sunnar Allah akan yi shuka ne sannan a yi ruwa a yi fari a yi maimai sannan kuma a dawo a girbe a shanya ya bushe sannan ya amfana ga al'umma a ɗiba a je a ci a gida so daga ya'yan uwa na bayin Allah nasara ta Allah ce na hannunsa kuma yana kawo ta ne a lokacin da yake so sannan a lokacin da ta dace sannan a lokacin da al'umma suke cikin tsananin ta. so ƴan yan uwana baki ɗaya abin da ke zama wajibi a kanmu shine mu haɗa kai mu nemi wannan nasara abin da Allah ya mana alkawari a kai shine za mu samu wannan nasara amma idan mu bagiranta sharuddan samun nasara ko kuma wajibcin samun nasara Allah ne ke faɗi a cikin alkur'ani mai girma ya ce wa kana haƙan alaina nasarar mu'minin tabbas ne a kaina kanmu in ji ubangiji mu taimaka masu imani a duniya wannan taimakon ba na jiya ba ba shekarun jiya ba har gobe hajji bi duk al'umma suka tsaya maga ubangijin su Allah na basu taimako banda wannan samun taimako abin na gaba shine watan gina ƙasa ko rayata, ko samun cin nasara a cikinta ba yana dogaro ba ne kaɗai akan shugabanni dukkan wanda Allah ya bashi wata hikima wani irin dabara ko wata irin dukiya to ubangiji yana buƙatar wannan kayan don a yi aiki da su wajen yada wannan al'umma saboda haka zaka samu a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama akwai mutumin da ke zuwa ya ce mazon Allah ba da abin da zan yi ya ce wannan mayafin naka fa iya eh, ce to a sai da shi sai a sai da shi sai a bashi kayan a ce ya je ya nemo aiki sannan yan kasuwa na wancan bagiran na wancan zamanin sukan ba da jari ga ƙananan 'yan kasuwa wannan ba cikin gwamnati ake yin shi ba a gefe ɗaya shi yasa har bukhari ya yi babi babba babin alaka tsakanin manyan 'yan kasuwa da ƙanana sannan banda wannan haka tsakanin manoma mai karamar gona da mai bar gona idan mai karamar gona aka noma aka samu fari ya cinye tashi sai masu manya su taimaka mai da iri su taimaka mai da abin da zai iya rayuwa da shi a wannan shekara faɗi idan an sake ruwan sama ya kara noma domin a wanye lafiya haka iyaye mu so koya mana haka dangi mu so koya mana haka kanin mu so koya mana a birane daban-daban musamman ma dai arewacin Najeriya za a ga mutum idan ya noma ta bushe sai a huda kofar ta bayan gidansa dan kada matarsa ma ta sani a daga rumbunsa sai an cika da hatsi dan idan mace ta gane baka da shi tana iya rena ka to ba za ma a barin ma ta sani ba sai an cika rumbunka tukun da abinci sai ta ga kawai ta ce a miko sai a miko mata duk wannan wa'insu irin kaya ne wanda da za mu yi aiki da su mu samu taimakon juna akan haka da musulmai da wa'inda ba musulmai ba babu shakka da kyakkyawan tsammani ga ubangiji na za mu samu zaman lafiya za mu samu ci gaba za mu samu dagewa za mu samu gogoriyo da kasashen da ake tsammanin sun waye ko sun ci gaba dan nake so in dakata zuwa dan wani lokaci nan gaba idan Allah ta'ala ya ƙara bani ikon dawowa da fatan Allah ta'ala albarkaci wannan gidan rediyo mai albarka kuma ya sanya ma wa'annan masu aiki istikama ya kuma sanya mako masu gidan aljanna Allah ta'ala nake roƙo ya taimake mu ya sanya mu a gidan aljanna baki ɗaya ya gafarta mu iyayenmu da malamanmu da ƴan uwanmu da suke mana hidima wajen dora mu akan titin zama mutane a duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shi ma rabaran raba na kanti ya ce salamu alaikum kirista da musulmi ni ne rabaran raba na kanti Ecuador Ghana number one. Muna kira ga dukkan dattawan Arewa don Allah a yi wutufa domin zaman lafiya. Ga arzikin ƙasarmu na faduwa. Don Allah a gargaɗa da jama'a. Mu fastoci mu ci gaba da wa'azi na zaman lafiya. Limamai ku ci gaba da wa'azi domin zaman lafiya. mu kasuwanmu ɗaya, gonakanmu ɗaya, dattawan Arewa ku tashi tsaye, a yi wutufa domin zaman lafiya. magana Allah ta gaya mana Isa almasihu ce salama ta nake baku salama ta nake bar muku ba irin ta duniya ba Yohana sura bakwai aya ashirin da bakwai. don haka muna ku. a ci gaba da gargaɗa da jama'a a zaman lafiya ko tafiya mutum zai yana ta fargaba ko yana gidansa yana ta fargaba da tawan arewa ku sani nauyin haƙƙin jama'a yana wuyan ku mu fastoci da rabarori dole ne mu gargaɗa da mutane su zaman lafiya domin Allah ya ba mu amana jagoranci haka na limamai ma Allah ya ba ku amana jagoranci ku rika wa'azi na zaman lafiya ku rika wa'azi wanda zai kawo jama'a kwanciyar hankali ba wa'azi na zage-zage ba ba wa'azin ta da hankali ba muna jan hankali da ƙungiyoyi na addinai su gabatar da zaman lafiya ba firgita mutane akan tayin hankali shine shugabanmu ba limamai da yawa suna karantar da ai zaman lafiya mun san su muna taro da da su domin zaman lafiya tsakanin kirista da musulmi bai kamata ana kashe-kashe ba bai kamata ba bai dace ba muna roƙon gwamnatin ƙasar mu kuma ta sauƙaƙa kowa ji daɗin rayuwa don Allah don Allah a mori kuɗin ƙasar nan domin talakawa ji daɗi takin zamani a noma da sauran abubuwa na jin daɗin rayuwa don Allah muna roƙo yan arewa ƙasar nan Najeriya gaba ɗaya daraja ga ma'adanai ga arzikin ƙasa don Allah muna roƙon ku da mu da mu rabori na addinin kiristanci da limamai da sarakunan gargajiya amana sai Allah ya ɗora mana na rikon jama'a mu yi aminci ya mai tsarki ya ce mutum mai aminci yana tara jama'a mara aminci kuma yana kora jama'a Allah ya ajiye mu kabilu daban-daban haka kuma yake so saboda haka abin da Allah ya shirya kada mutum ya gaba da shi ubangiji Allah ya sa kasar mu da tsore ubangiji ya sa mana albarka amin summa amin nagode to muka kammala shirinmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Tuma da yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. Ƙungiyar ƙwallon kafar Barcelona ta lalata babbar abokiyar adawar ta Real Madrid a fafatawa mai zafin gaske da ake yi wa lakabin El Clasico ta gasar La Liga ta ƙasar Spain. luis suarez da lionel messi da kuma vidal su ne suka zura kwallayen da suka baiwa barcelona nasara da ci uku da nema wanda kuma ya kara tazarar maki tsakanin barcelona da ke saman tebur da mai binta atletico madrid zuwa maki tara wannan ne karon farko da barcelona take samun nasara a wasanni uku a jere da ta buga a filin wasan real madrid na benabao yayin da sakamakon wasan na yau ya bar madrid din a matakin ta hudu a tebur tare da tazarar maki goma sha hudu tsakaninta da barcelona a halin da ake ciki kuma mai horar da 'yan wasan real madrid zinedine zidane ya ce san baya nadamar kashin da kungiyar ta sha a cikin gidanta daga barcelona kuma ba zai sauya ba duk da yake dai zidane ya karbi alhakin kashin da suka sha to amma kuma ya bayyana yaƙinin cewa kungiyar za ta dawo da karfinta bayan hutun mako guda da za a tafi inda yake ganin za ta ci gaba da fafatawa a takarar lashe gasar ta la liga ta bana Zidane ya lashe gasar zakarun turai har sau biyu da Real Madrid wanda ya sa kungiyar ta kasance ta farko da ta taba lashe gasar sau biyu a jere. Haka kuma ya lashe gasar La Liga ta bana duk a cikin kasa da shekaru biyu da ya yi yana jagorancin kungiyar. A Ingila kuma kungiyar Manchester City ta kara tsawaita nasarorinta a wasanni ya zuwa wasanni goma sha bakwai a jere bayan da a yau ta lallasa Bournemouth da ci hudu da nema a wasan gasar Premier. wannan nasarar ta kara tazarar maki tsakanin city din da ke saman tebur da mai bin ta manchester united zuwa maki goma sha hudu akalla kafin sakamakon wasan da united din take fafatawa yanzu haka da leicester city to sai dai bournemouth wace bata yi nasara ba a wasannin ta bakwai da suka gabata na gasar a yanzu ta fada rukunin kungiyoyi uku na kasan teburin gasar Ƙungiyar Sevilla ta ƙasar Spain ta sallami mai horar da 'yan wasanta Eduardo Berizzo sakamakon koma baya da ƙungiyar ke fuskanta a wasanni. Kurar kocin ta biyu ne mako ɗaya bayan dawowarsa aiki sakamakon aikin tiyata da aka yi masa na maganin cutar kansa. Rahotanni sun bayyana cewa ana hasashen maye gurbinsa da ɗaya daga cikin tsohon kocin Malaga Javi Garcia da tsohon kocin Barcelona Luis Enrique. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. Tuma da yanzu kuma sai labarai a takaice. Yanzu haka dai shugaban Faransa Emmanuel Macron yana jamhuriyar Nijar domin ganawa da sojojin ƙasarsa da ke yaƙi da 'yan ta'adda a ƙasar ta Nijar. takwaran aikinsa na jamhuriyar Nijar ne Muhammadu Isuhu ya yi masa maraba a babban birnin kasar ta Nijar wato Niamey yau dai ne shugabannin biyu za su gana su tattauna kan sojojin afirka da ke aikin muhimmiyar rawa a yaƙi da 'yan ta'adda a ƙasar sojojin da ke ɗauke da makamai na ƙasar sudan ta kudu da ma waɗanda ba su ɗauke da shi sun sa hannu a wata yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a ranar alhamis nan ta gabata bangarorin biyu suka ce sun yi imanin cewa wannan karan suna da yaƙinin za a samu zaman lafiya ya dawo cikin ƙasar duk da kin da gwamnati na sake a zauna da ita a yarjejeniyar bayan wani yarjejeniyar watan agustan shekarar 2015 masu sauraro wannan shine shirinmu na hudu na kuma karshe a jerin shirye-shiryenmu na yau baki daya amma idan allah ya kai mu gobe da safe za ku ji wasu abokan mu dauke da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato biyar kenan na safe agogon ghana kada manta idan ana son a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garzewa shafukanmu na intanet wato voahouse.com ko kuma sashin hausa.com bar mu amfani da wannan dama mu ce alhaji in daji zakar jos mun na ɗaurin auren ɗansu abdulbaki da aka yi a ranar asabar yau kenan a tudun fere da ke jos da fatan allah ya bada zaman lafiya yanzu a madadin shi ladan ibrahim ayawa da solomon abu da kuma injiniyan mu patrick mahmud lalu ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka birnin washington dc